بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna hudu ga watan Ramadan hijira 1446 game da muke hudu a watan uku shekara ta 2025 Allah ya kaddara zaman mu a cikin wannan masallaci na kofar arewa a cikin garin Gomel a karatun Alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anolin shi gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya hore. Muna karatu a cikin suratun Nur. Mun karanta daga aya ta farko har zuwa aya ta biyar da take magana akan wanda za su yi ifki ko su yi kazafi ga waɗanda suke masu imani ne. Allah madaukakin sarki ta in dai ba su kawo shaida ba. Dalilin da yake tabbatar da wannan magana tasu a yi masa bulala tamanin. فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك الله يجي أمس بولالا kar a sace karɓar shaidarsu kuma a gurin Allah su fasikai ne wanda za a ɗauke wa hukunci biyun ƙarshe ko hukunci na ƙarshe shine wanda suka ci abin da wannan Allah madaukakin sarki ambata amma ayar da malam ya karanto su ne waɗanda suka tuba suka gyara ayyukansu zuwa ga Allah maɗaukacin sarki. Ayar da za mu tashi karatu a kanta a yau tana da dangantaka da wajen. Wannan mace ce ka gani a titi, ka zarge ta da cewa ta yi alfasha, kuma ka kasa kawo shaidu guda hudu, Allah ce a maka bulala ta bada. To kuma inda hakan zai faru a gidan wani, Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu. To shi ma za ka kawo shaidu guda hudu in baka kawo ba hukuncin zai zamanto irin wancan ne ko da canjin hukunci a tsarin shari'a shi da abin da za mu tadda a dokoki da hukunce-hukunce da wannan sura ke karantar da na'am والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم na'am Allah madaukakin sarki yace wallazina yarmuna azwajahum waɗanda suke tsargin matansu ko suke jefan matansu da yin alfasha ko aikata alfasha walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum kuma babu shaidu a gurinsu, babu shaidu a tare da su kan wannan tsargin, illa an sai su da kansu da kansu, sai Allah ce fa shahadatu a haɗe. Shaidar ɗayansu, arba'u shahadatin billahi, zai kawo shaidu ne guda hudu, ko zai shaida ma Allah ne sau hudu, ashhadu billahi, ko ina shaida ma Allah maɗaukakin sarki. abin da yake danganta wa matar shi wallahi gaskiya yake arba'u shahadatin billahi innahu la min as zai kawo shaidu ko rantsuwa guda hudu ya danganta ta da Allah kan cewa wallahi abin da ke faɗa dangane da matar shi shi mai gaskiya ne wal khamisa rantsuwa ta biyar kuma sai ya ce anna la'anatallahi alaihi tsinuwar Allah ta tabbata kan shi in kana minal kadhibina in ƙarya yake ko yana cikin makaryata wannan ayar da aka saukar da waɗancan ayoyi sai daga cikin mutanen Makka ko mutanen Madina ko Sa'ad ibn Ubada ko Sa'ad ibn Mu'az sai yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ayar da ka karanta mana haka nan Allah madaukakin sarki ya saukar da ita yace haka take yace wannan ayar haka take yace haka take yace akwai da mamaki in shigo gida in tadda matata a rigingine wani a tsakaninta in fita in ke neman mutane hudu su zo su gani ya ka'ida matsala in dai sai an kawo shaida guda hudu wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wanda muka karanta jiya yace to yanzu mutum ya shigo gida Allah ya tsare mu fa karatu ne haka ya zo shi amma ba daɗi Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu abin akwai cin zarafi akwai musgunawa ya ce to mutum ya shigo gida ya samu iyalin shi da wani a kanta ya ce bai tahehi ba bai magana ba ya yi sanda saɗan saɗan ya wuce ya nemo mutane hudu ya ce zo ka gani zo ka gani zo ka gani ya ce haka aya take ya ce haka take ya ce to Allah ya tsare yana bayyana irin yadda kihinsa take da yadda abin zai faru ai ku tsautsayi ana komawa gida gabanin sallar isha'i wani he an gabo ana shiga gida kawai sai tada matar shi abinda ake wasaftawa a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gani ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya gani sai mutun ya tada mutun a gidan shi in ya kashe ku kashe shi in ya ce ya gani bai shidu kuma sabulala yayi shiru ya bar bala'i a ran shi idan manzo Allah ya kawo da kai ya dai san magana ba ta da kyau yace yanzu ka samu mutum a gidanka ka dauki makami ka ruhe ya mutu a zo a tada mutum a mace yace hira ba za ta kyale ka ba in ka zo kuma ka ce ka gaihi yana lalata da matarka a ce kawo hidu guda hudu in bai kawo ba a masa bulala tamanin kaga zabi na biyu ma bai da kyau yace in ya hiro kuma zai mutu da bakin ciki in ya sake ta za a ce me yasa ka sake ta idan manzo Allah ya kauda masa kai ya gari abin ya ki ya ki cinyewa ya ce ya rasulullahi abin da nake faɗi fa ni fa akai na ya faru na je gida na tadda matata da wani na gani na ji ya ce to ka sa mutum hudu ko mu ma bulala tamanin ya ce manzo Allah wallahi na gani ya ce ko ka kawo dai shaidun guda hudu tun malam ya ato bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 janda ko dai ka kawo shaidu hudu yace ko kuma bulala 80 shi dai ya faɗi abin da ke zuciyarsa ya fitar da damuwar shi malamai sun tattauna ko dai Uwaymir ko Hilal ibn Umayya duka malaman guda biyu duka kowanne hadisi ya zo da cewa ɗaya ne ya faru da su amma dai kuma wanne ne sababin da ayat ta sauka ɗaya daga cikin su amma duka kissa ta mai da su da aka yake cewa da to ko ka kawo dai shaidu ko ma bulala tamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokari a zartar da hukunci sai irin alamu na hawaye wahayi ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga ya shiga kamar ya daina wa kowa magana za a ga jikinsa yana dan alamar daukan zafi za a ga yana gumi sai aka gane to wahayi ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai aka saurara can da ya ƙare sai Allah ya saukar da wannan ayar wallazina yarubuna azwajakum akwai sassauci matarka tana da bambanci da ba matar wani ba sai Allah ya saukar da wannan ayar da haka wannan ayar ibnu kathir sai yace hadhihi al-ayatul karima farajun lil azwaj wa ziyadatu makhraj yace ita wannan ayar budi ce ga ma'aurata kuma wata mafita ce Allah madaukakin sarki ya musu idza qadhafa ahaduhum zawjatahu wa ta'assara alaihi in kamatal bayyina in ɗayansu ya jefi matar shi da laifin zina kuma babu yadda zai iya kawo hujja sai Allah ya ce to ga wata mafita na an yi la'inaha to yayi li'ani ga wannan matar tashi waɗannan ayoyin da malai ya karanta su ne da ake kiran su ayatul mula'ana ayoyin da ake tsinanne ne da su a gaban mai shari'a ko a gaban shugaba ko a gaban sarki dan tabbatar da ɗa ko dan kore ɗa dan karɓar ciki ko dan kore ciki dan tsargin mata ko kore tsargi daga kanta duk wani ana yi lafiya kalau ana zaune a yau da kullum kake tsargin matarka ka gani kuma babu hujja za a kai ta gaban alkali a yi ta ta kare ba ita ba kai ko ka ganta da ciki kuma ka san ba ka da alaka da cikin ka yi hiru ka yanka wa ɗan wani rago kuma a jikin matarka ko ka je ka rantsi a nemi uban shi ko kuma ɗa ne a gidanka yana gudu ya je nan ya je nan kawai ka gaba naka bane ba kawai ka tafi wajen alkali wannan dan ban yadda da shi ba baya cikin ‘ya'yana, ya za a yi kawai a zo a rantse. To wannan mafita ce Allah maɗaukakin sarki ya kawo, dangane da baƙin cikin da waɗansu suke rayuwa da shi a cikin gidajensu. Yana ji yana gani ɗa ba nasa ba ne, yana ji yana gani ciki ba nasa ba ne, yana gani gari zai masa kaza, zai masa kaza, zai masa kaza, zai masa kaza. Wata ƙil kuma yara mahi zai hallaka shi. Allah ya dace mana asiri, Allah ya mana asiri. Ibn Kasir ya ce dai wannan ayar mafita ce Allah maɗaukakin sarki ya bawa ma'aurata. shine idan ɗayansu yana zargi matarsa ta aikata abin da yake ba haka ba ya kai ta wajen alkali. In ya kai ta wajen alkali fa yadda'i alaiha bima ramaha bihi sai yayi ikirarin abin da yake zargin matar tasa da shi a gaban alkali. Da to ni mai shari'a ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi waccan matar tashi yace na ganta da laifi iri kaza da iri kaza. ya gaya wa alƙali abin da yake gani fa ya halifuhu alhakimu arba'a shahadatin billahi fi muqabalati arba'ati shuhada da haka shugaba sai sa ya rantse da Allah sau hudu kamar yadda za a kawo shaidu guda hudu da ba ta saba ce ba zai ce ashhadu billahi inni la min as-sadiqina fi ma ramaitu bihi ko duk lafazin da alƙali ya gaya mashi ina shaida ma Allah wallahi abin da nace mata ta yi gaskiya nake faɗi. Za ka faɗa sau ɗaya, ka faɗa sau biyu, ka faɗa sau uku, ka fasa sau huɗu. In aka zo ta biyar sai a sa a rufe bakinka igiru tukunna. Amma wa'azi, har yanzu kana da guntun mafita fa. Har yanzu matsalar da sauƙi, kar ka ɓaro ta biyar. Ta biyar ɗin tsinuwa ce da la'antar Allah maɗaukakin sarki. Wata mu cikin zai sanyi karya za ka yi. Inda gaske kake mutum zai tsaya kyar, za ta faɗi ta biyar ɗin. sai ce to ta biyar ɗin in ƙarya na mata in dai ni ƙarya nake to tsinuwar Allah ta tabbata akan wanda yake wannan rantsuwar anna la'anatallahi alaihi in kana min alkadibin ko zai ce tsinuwar Allah ta tabbata akan shi in dai ƙarya ya faɗa da haka da aka saukar da wannan aya sai Allah madauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wannan sahabi to ga Allah ya kawo mafita je ka kirawo matarka aka je aka kira ta ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da mai gidanki yake faɗi tace manzon Allah ba gaskiya bane yace to dai ga abin da ya faɗa ga kuma abin da Allah ya saukar zai yi rantsuwa zaki rantsuwa zai ce Allah ya tsine mashi zaki ce Allah ya fishi da ki kin yadda kace na yadda kin yadda kace na yadda to to kai fara da aka yi daya yayi biyu yayi uku yayi hudu aka masa wa'azi har yanzu kana da guntun mafita fa kar ka ƙara rantsewa ba ka da gaskiya haba manzo Allah ya ce abin da na faɗa na gani da ido na ido na ya gani kunne na ya ji na ji sumbatin da bake nake nake idan ana zamantakewa ko ana auratayya na gani da ido na yace abin ta biyar da ta faɗi yace in ƙarya yake Allah ne mashi albarka wal khamisata anna la'natallahi alayhi in kana min al-kadhibin mai imani ba zai iya yin wannan ba da aka yi wannan shi ne aka ji aya ta gaba wa yadra'u anha al'azaba to shugaba zai sauke hukunci a kanta da miji yayi wannan rantsuwar to haddi ya tabbata kan matar shi in ya ji rantsewa ya kawo ta to za a masa bulala da ya rantse sai yanzu kazafi ya sauka kan shi ita kuma hukuncin zina ya tabbata a kanta me zai dauke mata hila ya ce wa yadra'u anha al'azaba za a ɗauke mata menene azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu laminal kadhibin ita ma za ta yi shaida guda hudu tana hadawa da sunan Allah ta ce wallahi mai gidanta karya yake ita ma za ta ce ashhadu billahi innahu lakadhibun fima ramani biha ina rantsewa ina hadawa da girman Allah wallahi karya yake abin da yake faɗi bai faru ba za ta yi ɗaya ta yi biyu ta yi uku ta yi hudu ita ma da aka zo ta hudu manzo Allah ya ce ishuru kai shiru ita bakin rantsi kuma azabar duniya bata kai azabar lahira ba wulakancin duniya bai kai na lahira ba tozartuwa a duniya bata kai tozartuwa a lahira ba fito baki koma ga Allah in kin san yin yi laifi karki yadda ki dauki rantsuwa wanda yake riwayar hadisin yace matar sai da ta yi alamar kamar za ta tirji a ranta ta ce ba zan jawo mutane na asara ba ba zan jawo al'umma ta abun kunya ba sai ta rafka wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin kace Allah yi fihi da ita in har abin da mai gidanta yake faɗi gaskiya ne to Allah madaukakin sarki yi fishi da ita ta dauki wannan rantsuwar ta biya tana gama faɗin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ku tashi ku tafi kafin su tafi mai gidanta ya ce mata ni fa manzon Allah na kawo ta ne gurinka dan na ga abin da na gani kuma ba na buƙatar abin da zai ke tare da ita inda akwai ya zaman tona wani manzon Allah a raba mana in ba a raba mu ba abin da nake faɗa kenan ƙarya ne da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba tsakanin su da wannan malamai suke gani in dai miji zai kai matarsa wajen alƙali ta rantse ya rantse suna rantsuwa an samu fasahi auren ya lalace babu shi har abada da haka aka raba tsakanin su sai ce kuma in ta aihu dan kar a ƙara danganta shi ga wannan mutuma shi kuma dan kar a ce dan zina ne ita uwar kar a ce mazinaciya ce shine hukuncin shari'a saboda ai ita ta rantse ne don ta kare mutuncinta da martabarta don za ka ce mata manazara ce mai amfanin rantsuwa ta rantse ne don kar a shegantar da ɗanta to in kun ce shege ne mai amfanin rantsuwa shi kuma ya rantse ne don kar a ce ɗansa ne to ko sai aka masa abin da yake so da haka za a rika cewa wani ɗan wanci babu laifi ɗanta ne me ya faru a ce ubansa ne suka yi tsinanne ne ba wani abu haka Allah ya jarrabe shi ni ma ta ta jarrabawar kenan Allah ya tsare mu da haka manzo Allah ya raba tsakanin su sannan kuma ba ta da haƙƙi na a bata kuɗin takaba ba ta da aiki na a bata kuɗin shayarwa da zama da za ta yi na idda ko takaba a cikin su da aka yi wannan rantsuwar aka ƙare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to kusa ido unzuru fa in ja'ad bihi ja'adan hamshat saqaini fa huwa li sharik ibnu sahama sai yace matar tana da juna biyu a wannan kwanciyar da aka ce an ganta da shi da ta samu juna biyu yace ku zira mata ido in dan da za ta haifa ya zo da siffa kaza da siffa kaza da siffa kaza kuma ƴan kwabrinsa caro caro to wanda aka ce an ganta da shi shine uban ɗan in kuma ya zo da siffa kaza da siffa kaza da ido iri kaza to wanda ya ce ba ɗansa ba ne ɗansa ne. Ana nan, ana nan, Allah ya ƙaddara wancan mace ta ƙare goyon ciki, ta yi naƙudarta ta haihu. Yadda manzon Allah ya siffata yaron haka nan ya zo, amma na kwarto ko na na mai gida, kamannin da manzon Allah ya bada na wanda aka ce an ganta da su. Aka zo aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari, ga fa yadda aka ga yaro. ya ce ba don ta rantse da Allah ba, lakana baini wa baina ha sha'anu, ya ce wallahi da mun kwashe ta da su, ba don ta yi rantsuwa ba, da mun kwashe ‘yan kallo, da sai an kawo ta nan sai an zartar da hukunci na zina ga matar aure a kanta, ya ce to amma ta riga ta yi rantsuwa, sauran abin yana wajen Allah maɗaukacin sarki. Kuma abin da yasa aka ce a ce mata anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin aka bambanta tsakanin namiji da mace. Namiji in ana tsinuwa, ika jikinsa tana tashi. Kana zaune a ɗaki, sai ka ji matarka Allah kiyaye, ta kama ɗanka ta ce, tsinan ne, Allah tsin, za ka ji uba jikinta yana ɗaukan karkarwa. Amma ita ma za ta ji ba ta da komai, ta dillika ɗan ta kulle, ta ce, shege tsinan ne, ba ta jin komai. sai aka ce tun aka ta wajen alkali aka ce mata tsinuwa ba abin da za ta ji shi yasa aka ce to amma shi namiji da yake jin tsikar jiki na tashi in ana tsinuwa to ya tsine wa kansa ita kuma matar da take jin tsinuwa ba komai bace to a kirawo mata fihi mace abin da ba ta so fihi ne yau idan kuku kwahe ta da kai da matarka kai fihi kake cin abincinka ta kawo kayan shan ruwa ka tsallake wata kilma da ta tunkuɗa maka jikin kafa ka kaɗar da su ta ga ka kumbura ka yi fihi sai ta rasa abin da yake mata daɗi sai aka ce to gwada wannan fihin mai gidanki ya kuma an ce Allah madaukakin sarki ne ke fishi da ki kuma fihin ba fa na rana ɗaya ba ba na rana biyu ba kuma fa abin da za a masa ya huce yasa aka ce ta ce anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin saboda fishi ya fi bawa mata tsoro akan tsinuwa Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah kai ya jarrabe mu wannan ita ma hukunci ne na gaba da zamu samu a cikin wannan ayoyi ɗaya daga cikin barnar da muke da akwai a jihohin musulmi yanzu ban san a ina kotunan musulunci suka sami wannan al'adar ba zai wahala in ba Allah ya taimake ka ba ka yi auren mace ka kawo ɗa ta ce naka ne kotunan musulunci ba su liƙa maka shi ba zai wahala matuƙa da gaske ban san ina suka samu wannan hikimar ba amma dai kana tattauna da masu alƙalai da masu shari'a za su ce su ba a so a samu shege a cikin al'umma amma sun kasa ganewa kuma shege a gidan mutane bala'insa ya fi shi a cikin al'umma. In ka ɗauko ɗan zina ka ajiye a cikin gidan mutane, duka yaran gidan fa ba ‘yan uwansa ba ne ba, ba ƙannuwansa ba ne ba yayinsa ba ne ba. Wataƙil wata ɓarnar da ake samu ta zina cikin gida tana da alaƙa da irin waɗannan yaran da dama ba ‘yan gidan ba ne ba. Zai ci gado, za a mai yanka, za a danganta shi daga sunan uban shi ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawali za ga dokoki ne an karya ayoyi da yawa kawai saboda kar a ce wani yaro dan zina ne wani yana daurewa mazinata da yawa gindi yana daurewa mata da yawa gindi saboda suna ji a jikinsu in sun yi kamar suna da kwaba duwa da ta yi kawai a yi mata abin da ta yi babu laifi mai gida ya dage a bahiran rantsuwa ya kori ɗan da ba nasa bane ba sauran hukunci yana wajen Allah madaukakin sarki amma kotu ta tsayu akan sai an ba wa mutum ɗan da ba nasa bane babu adalci a cikin wannan al'amari wala na taɓa halartar wata shari'a wanda suke da alaka da ita in sun ji ina neman afuwa amma dai na zauna gani ga alkali ga lauyoyin da suke kare shari'a lokacin da nake rubutuna na masters na bibiyi kotuna da yawa to ɗaya daga cikin cases ɗin da na bibiya mutum ya yi rantsuwa da Allah shi da ya saki matarsa lafiya kalau ya sake ta ba ta da kowace irin matsala zan yanyanke wasu abubuwa da na tabbatar wata zai iya jina wanda abu ya shafe su ya yi rantsuwa da Allah ya ce wallahi tallahi ba ta da problem na komai kuma an samu shekaru ya ce kuma an ba taɓa samun matsala ‘yan hizba na gari kaza sun taɓa kama ta da laifi sun ɗauko ta sun danka ta a hannun hukuma da laifi iri kaza ba ta ji ba bayan wannan kamun aka samu tsawon shekara tsautsayi tsakanin zagaye-zagayenta ya ta samu wata sama. Aka kai kotu, wai ana so shi wannan mutumin ya karɓi ɗan. Ya ce ba ɗansa ba ne ba. Aka yi ta musayar magana a gaban alkali, da wanda lauyoyinsu ita ma da lauyoyinta, aka aka yi shari'ar wallahi. Aka ƙare abin da za a ƙare, a cikin bayanansa sai ya faɗi wani abu. na kuskure wanda bai da alaka da shari'a na kin faɗa abin da saboda ba zai iya bayyana wani kes ne nake ne sai yace akwai abu kaza yana gani shine zai taimake shi sai alƙali yace ku daure mishi kawai daga wannan hikirin aka sa shi a sel aka kulle da aka tashi ya aka yi da shi ya aka yi da shi wallahu ta'ala a'lam muka rungumi kayan mu dai muka sake komawa ɗakin alƙali alƙali yace dan cucin uwa in ya san wata ai bai san wata ba saboda haka waccan gabar da ita ake so a kama shi lalle wannan cikin da aka yi a titi tunda ya taba auren matar to sai ya yadda cikin sa ne ya karbi dan ya mai suna ya dawo da shi ya fatsa a cikin ƴaƴansa da Allah wani zalunci ne fi wannan lauyoyin da suke kare shi yadda suka yi maganganu sai na sha mamaki lauyoyin da suke kare ta da suka yi maganganu sai na sha labari amma ni ba kin tsina bane ba abin da laifi biya daban ba a nemi shawara ta ba ba tsarku na zo ba ba gulma na zo ba na yi abin da zan yi dai na karɓi bayanan da zan karɓa na fita sai na ce to in kwa irin wannan rayuwar muke ahe muna cikin haɗari mace a sake ta ta yi shekaru ta yi cikin shege an san yar iska ce ko ta jefa da aka ce in dalla zai na yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sai da aka hafa musana amma ita wannan an yadda mutuniyar banza ce lalatacciya ce ba ta da kamun kai har a taɓa ga komar hukuma amma yanzu a ce mijinta sai ya karba wannan abin yana da abin da yake da bukatar lalle a kotunan shari'ar musulunci inda bukatar gyara a yi gyara a wannan kuma na yi da tunani duk arewacin najeriya kusan matsala iri ɗaya ce ba a yadda ba wai a samu ɗan shege kuma akwai ƴaƴan shegu kawai ɗan shege ɗan shege ne kawai uba ya ga laifinsa uwa ta ga laifinta a tsarkace cikin gidaje dama an kawo shari'ar ne dan a tsarkake cikin gidan mutane duk wanda ba ɗan gida bane kar a gan shi a gida wannan shine hadafin shari'ar musulunci in kuma an shigar da shi to kuma barnar da aka ta shigarwar wallahi ta fi bala'i akan a ce ba a shigar da shi din ba Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu na'am walaula fadlullahi alaikum Allah madaukakin sarki da ya sa wannan dofi din sai ce ba dan falalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu da jin kanku la harajtum wa la shaqqa alaikum kathirun min umurikum yace wallahi ba dan Allah na tausayin ku ba da kun samu kunci da kun samu damuwa abubuwa da yawa da sun dame ku ashe wannan shari'ar Allah ya shar'anta ta ne dan a cire wa mutane damuwa da kunci a ransu to kuma ko tuna da sunan musulunci su dawo muku da su sun cire falala Allah da rahama akan ku falala fadlu ba alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabun kuma shi Allah madaukakin sarki mai yawan tuba ne har wannan rantsuwar da aka yi har wannan tsinuwar da aka yi duk wanda ya dawo ya karyata kansa ya tuba zuwa ga Allah to Allah zai karbi tuban shi yanzu ba an rantse ba Allah ya tsine mashi albarka ba an rantse ba Allah ya fiji da ita idan ta dawo ta ce na gane kuskure na na yi ba daidai ba tabbas abin da mai gida ya faɗa gaskiya ne na yadda na yi wannan laifin Allah ya fi Allah zai yafe mata shi din ma an ya dawo ya ce na mata kazafi na cuce ta ba gaskiya bane ba tsinuwa da nace ina neman Allah ya yafe mu wa anna Allah tawwabun hakimun Allah mai matukar hikima da cikin abin da yake hukuntawa yake tsarawa wannan abin da Allah ya ajiye wallahi babu abin da yake hikima a duniya kuma idan ba a yi wannan ba wallahi ba za a taba zama lafiya ba duk alƙalin da ya ba da ɗa a gidan da ba gidansu ba ne wallahi ba zai zauna lafiya ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ba wani uba da yana kallon ɗansa ya san ɗansa ne ya ƙi karɓarsa ya rayu a wani gidan da ba nasu bane to nan ba zai taɓa jin ƙarshen aljanna ba haka manzo Allah ya wa uba barazana yace ita kuma ba wata uwa da za ta ɗauki wani ɗa wanda ba na gidan bane ta kai ya gidan ta san ɗan ba na gidan bane wallahi ba za ta taɓa jin ƙarshen aljanna ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan an wa uwa wannan barazanar an wa uba wannan barazanar uwa ta san ɗan ba na gidan bane alƙali yace he an ɗauka an kai wannan gidan shi kuma sai a bashi aljanna wallahi ba za a bashi ba shi yasa hadarin alƙalanci yana da yawa masifar da take cikin alƙalanci tana da yawa yasa ake cewa man wulli alqaba'a faqad biha bighairi sikini duk wanda aka ce masa alƙali ne to an yanka shi ba da wuka ba fiyat an sa gabansa gabas an yanke an zubar da jinin amma wallahi ba za a gani ba saboda masifar da bala'in da take cikinta wannan fa a kotunan shari'ar musulunci da alkali ke da dama ɗari bisa ɗari barantana kotunan mu irin na yanzu Allah ya tsare Allah ya kiyaye kuma abin ta kai da yawa za ka ga rububi suke fama suke kamun kafa suke a ba su alkalanci wasu sai sun yi zina wasu sai sun yi kawalci wasu jihohin akwai abokina dokta ne akan shari'a ya nemi a bashi alƙalanci aka ce ba za a bashi alƙalanci ba sai ya tayawa ne kwana a otel sannan a bashi alƙalanci yace in ku haka ita ce alƙalanci yace har abada ba ne ba alƙalanci ba ja ga bane ba wallahi kar kar a tsawo zalunci wani amma ɗaya ne wallahi daga cikin jihohin mu ba za a baka ba sai ka je ka samu wani kun kwana da shi tunda takarda aka bashi da ya je ya ga hararrama abin da yake faruwa ya fito shi kuma ya buga waya sai dama kai da iska ta kawo wai hidan da bai yadda ba a kwanda shi a otal shi ne da iska ya ce in ko wannan shi ne alƙalanci ya ce na rantsa da Allah har abada ba zan alƙalanci ba ya haƙura da alƙalancinsa ya shiga cikin buga-bugan rayuwar shi yanzu Allah ya ajiye shi a gun da shi ne ya fi alkhairi akan wannan tsari to irin irin wannan a ce da shi ne wai sai kayi wannan a baka alƙalanci akwai bala'i wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka dauki alƙalan duniya guda uku ne biyu sai Allah ya kona su ɗaya ne yake da mafita a wajen ubangiji ya sa rayuwar mu ka kalle ta akwai lalacewa fa da yawa a cikin ta Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri sai aya ta gaba إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Na'am, Allah maɗaukakin sarki sai ya shiga wata hukuncin na daban, wata matsala da ta damu al'ummar musulmi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Yace innal ladhina ja'u bil ifki. Yace tabbas waɗannan da suka zo da kirkirarriyar magana, magana da ta juya akalar al'amura ba daidai take ba, ina abin da ake kira al-ifku. Allazi qallaba shay'a an zahiri. abin da zai juya abu daga zahirinsa fari ya koma baki haka aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ya kira shi al-ifk ana ganin abu fari ne amma sai da ya koma baki sai ta usbatun minkum wanda suka kawo wannan matsalar suka kirkira ta Allah ce taron jama'a ne a cikin ku usbatun minkum ba mutum ɗaya ne ba ba mutum biyu ne ba ba mutum uku ba ne ba amma dai cikamakin labarin kafin Allah ya kare labarin da yake la hadatha hasabuhu sharran lakum kada ku yi tsammani fa wannan abin sharri ne a gare ku kada ku yi tsammanin an cutar da ku ne kada ku yi tsammanin musgunawa ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum Allah ce ko kadan abin da aka yi muku din alkhairi ne a gare ku likulli mri'in minhum ga kowa cikin su maktasaba min al-ithm yana da abin da ya kirkira ma kanshi na zunubi duk wanda ya tsoma baki cikin matsalar ya faɗi kalma ɗaya to yana da zunubi a wajen Allah madaukakin sarki kuma al'ummar matsala ce da ta shafi al'ummar musulmi sai da aka yi wata guda cir Allah ya yi shiru manzon Allah bai samu fita a kanta ba kai ko ka san duk matsalar da aka kawo ta garin nan aka yi wata ɗaya kai ka san gidan da bata shafa ba daidaiku ne kuma Allah ya ce li kulli ri'in minhum maktasaba min al-ithm kowa yana da abin da ya dauka na zunubi a cikin wannan matsala din wallazi tawalla kibarahu yace wanda ya tsinci girman laifi wanda ya tsinci girman matsala lahu azabun azim Allah ce shi kam yana da azaba mai girma wallahi sai na azabtar da shi ibnu kasir yace daga wannan ayar da malam ya karanta har zuwa aya ta 20 yace hadhihi al-ashru ayat kulluha nazala fi sha'ani Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha wannan ayoyin guda goma dukkanin su sun sauka ne akan lamarin na na Aisha uwar mu'minai Allah madaukakin sarki ya yarda da shi Allah ya yarda da ita hina ramaha ahlul ifki wal buhtani min al munafiqina bima qaluhu min al kadhibi baht والفرية التي غار غار الله تعالى لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه wannan ayoyin sun zo ne dan Allah ya wanke nana Aisha dangane da ƙarya da ƙire da aka yi mata wanda munafukai ne suka yi mata suka faɗi ƙarya to Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayar yana mai ba ta kariya yana mai kishin darajarta yana mai kishin martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da suka yi mata wannan suka gaya mata abin da aka yi Allah sai ya saukar da bara'atta kubutarta da tsarkinta li'ardin rasul siyanata li'ardin rasul Allah ya saukar da wannan ayoyin ne a kare martaba da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ism ita matsalar inda zamu bibi tarihin ta a dunkule matsala ce doguwa matsala ce mai tsawo amma Imam Ahmad Ibn Hanbal kamar da Ibn Kathir ya kawo ya kawo dogon hadisi a kanta wanda ya rawaito ta hanyar Abdurrazzaq Abdurrazzaq ya hayu karbo ta hanyar Ma'amar Ma'amar shi kuma ya karbo ta hanyar Zuhuri sai kuma Zuhuri ya ce ga tabi'an da suka bani labari a ciki akwai Sa'id ibn al-Musayyib akwai Urwatu dan Zubair akwai Alqamatu ibn Abi Waqqas akwai Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud dukkanin wannan hudin na na Aisha da kanta da kanta ta ba su labarin abin da ya faru Aisha ba tar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka gaya mata abin da aka gaya mata take ba su labari sai take cewa ga abin da yake faruwa. Imam Zuhur ya ce dukkanin su sun ba da labari da abin da nana Aisha ta ba su labari. Yace kuma kowanne na haddace hadisin shi, kowanne na haddace kalmomin su. Wamma wani ya fi wani kiyaye asalin kalmomin da nana Aisha ta ba sa, wani kuma ya fi tantancewa a wajen ba da labari daki da daki. to shi kuma sai ya haɗa hadisan duka guda hudu sai ta da kissa sai ba da labarin akan abin da ya faru sai ce wa qad wa'aitu kull an kulli wahidin minhum al hadith alladhi haddathani wa ba'dhum ko wa ba'd hadithihim yusaddiqu ba'dha ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سكتنا أنا عائشة ما ترمن ذن الله صلى الله عليه وسلم تاشي من أنا عائشة تفعل ta ce al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine duk lokacin da ya tashi zai tafi tafiya go sai tafi yaki yakan tara matansa sai ya musu ƙuri'a ita ce al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana daga cikin sunonin da wata kilma su gida ba sa yi idan kana da baki mata hudu daya biyu uku hudu ka zo bakin ta hudu sai tafiya ta kama ka zaka je Lagos training na kwana goma wa za ka ɗauka a cikin matarka na wacce bakinta ya zo don gaje kai kwana goma ka dawo fa kai ka rika tsallakewa ka rika tsallakewa ka rika tsallakewa har sai ka rama mutu goma goma su ko ya za a yi to ita ka'idar idan mutum yana da mata da yawa idan tafiya ta kama ka da za ka yi irin wannan kwana goma kwana biyar kwana bakwai kuma kai ga ka akar muka la ustazu da gemu da kamala da komai a otel da yan fici-ficin mata akwai matsala gari ba naku ba ga kuɗi ga otel ga abinci lafiyayye ga AC ga daɗi kar ka tafi zaɓi dai a cikin matarka ya za ka zaɓa shine ka zo ka tattara su sai ka jefa musu ƙuri'a in Lagos za ka tafi ka rubuta musu Lagos sai ka sa gumel gumel gumel sai ka zuba a takarda na'am za ka dole ta ɗauki gumel sai ta hare ɗakinta dole ta ɗauki gumel sai ta hare ɗaki ɗaya ma ta ɗauki gumel sai ta hare ɗaki ɗaya kuma sai ta zaɓi lagos da ita in ta je yawan gyara ɗaki ta bada hire jaka ita Allah ya fiyar da ita sai ta ce to al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk lokacin da zai yi tafiya yana yin ƙuri'a ne a tsakanin matan shi. Toron nan da ya tahi yin tafiya ta ce ni ma sai aka yi ƙuri'a a cikin matansa, a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da aka yi wannan ƙuri'a ta ce fa kharaja fiha sahmi sai Allah ya tabbata ni ce mai rabo a wannan tafiya din. Wa kharastu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Eh samanto muka yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa zalika ba'da ma unzila al-hijab. wannan abin ya faru a bayan Allah ya saukar da ayar da ya umarni a sa hijabi. Da mata yadda ka ga matan Hausa haka suke ba hijabi. In ta fito kawai za ka iya gane kowace ce fuskarta a fili, gwane ne ana iya ganin ta za ka iya shiga gidan mutum za ku iya zama ku ci abinci, matarsa tana sa hannu kana sa hannu duk an yi wani abin da musulunci yake wannan abin jahiliya ne a daina in ka dawo yanzu jahilci kake. Ta ce to an saukar da ayar hijabi sai zama to ni ce abokiyar tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ka'ida sai manzon Allah ya ware mata ita ma convoy dinta akwai raƙumin da za ta hau akwai haudaj shine wannan darbuka ɗakin da ake a dora akan raƙumi sai ta ce to in aka tashi tafiya za ta zo ita ce yar su wurwuri a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar karama har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kare rayuwarsa ya bar duniya na na Aisha shekara ta goma sha takwas ta Allah ka gaya min labari idan ka aure mace a shekara goma sha uku ya nauyin ta yake ta Allah idan tafiya ta kama ko ba aka iya saba kanka ba ka tafi wala ko a bayan da zaka saba kanka kai tafiyar ka in kuna tafiya ta yi ma kuka yunwa take ji ta gaji sai ka goyi abarka ka ci gaba da tafiya kai kilomita hudu ko biyar da ita sai ta mana na Aisha da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ware mata rakumi aka ware mata daki sai ware wasu karata sai ce wannan ku ji da ita sune bodyguard ɗinta sune security ɗinta sune direbobinta sune kaza saka inda so sai inda higa wannan daki suka tabbatar ta higa sai su kama wannan gwafa ciwat sai su dora akan rakumi in suka hirya za su ba wa karukumin kariya gaba da bayan sa sai a ci gaba da tafiya aka aka yi ta tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nana Aisha sai ce to a wani lokacin da aka yi tafiya din da ni za su ɗora ni akan wannan haudar din in za a sauke su sauke in za a yi tafiya ina cikinta har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji inda zai je har aka yi yaƙi har aka juyo muka dawo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadana wana min madina muka kusa shigowa garin Madina adana lailatan darrahil to watan wata rana an yada zango dare yayi gari yayi sanyi sai manzon Allah ya ce a tashi a tafi amfanin tafiya cikin dare da sanyi shi ne akan ci tafiya mai nisa ba tare da an takura ba sai manzo Allah ya ce a zo a tafi tace to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a tafi ita ni ko bukata ta dan adam ta kama ni tace na je na biya bukata ta na dawo zan shiga cikin wannan dan darbukar tawa tace na shafa kirji na sai na ji tarka ta bata wuyana a ta da suma mace din tana tare da mijinta tana cin ado ta tukwalliya dan haka sarkokinta na gwalagwale da waye ta sa saboda ita tsarabar manzon Allah sai sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya din tace ta shafa kirjinta sai ta ji wannan sarkar ta ta ta yanke ta cire haka tana da ne inda ta je biyan bukata anan ta yadda zobanta ko ta yadda sarkar ta sai ta koma domin ta dauko faraja'atu faltamasu ikdi na koma domin neman wannan sarkatawa fahabasa nibtiga'uhu neman wannan sarka sai ya makarar da ni wa aqbala ar-rahabu alladhi kanu yurahiluna bi fahammalu hawdaji farahaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu wa hum yahsabuna anni fihi tace lokacin tafiya da yazo su kuma da suka zo suka kama to katti guda hudu suka kama wannan rumfar kawai da suka kama turot sai suka dora sai suke tsammanin suna ciki tace a lokacin ina yarya fulfula ban ci nama ba, ban yi ƙiba ba, kuma lokacin ma babu wadatar abinci. Da haka lokacin da su ɗaga ba su ma gane na Aisha ba ta ciki ba. Sai suka ɗora wannan akwatu a kan raƙumi, an hirya an hirya kawai aka tafi. Ita kuma na Aisha tana can tana neman sarƙarta. Al'amarin mata, don ka san mace, mace ce. Yanzu abin da ya kamata a nan wata ƙilda na Aisha ta sai ce a gaya wa manzon Allah sarƙata ta faɗi a jira na in duba ko a ji a duba mini. ita ita ce ganin har za ta ɗauko ta dawo ba tare da an tafi ba. Don ka gane duk inda mace take sunan ta mace. Da haka tana neman sadaka aka tafi. Kuma wata kin abin da yake ba ta a ranta fa, tun da fa ita fa matar manzon Allah ce kawai ta tabbata dole za a jira ta ba ba. Au kasancewa matar babba fa kullum sai kai haƙuri da ita. Wallahi tana so ta nuna wa mutane ita ita ce za a gaya mata za mu tafi karfe bakwai ta sani. Za ta iya hira karfe bakwai amma karfe takwas za ka zo ka hau mota ka yi kik ina take tafi ina zuwa sai a lokacin za ta ɗauko ɗan kunna ta sa ta ɗauko ɗan kunna ta sa ta ɗauko sarƙa wai yanzu ai direba ya zo wane ne ya zo yanzu dole sai an jira ta sai ta dole ɗin ita ɗin ita ce wala da ciwo amma haka al'ada take wata kan idan an faɗi irin wannan wani zai ɗan ji sanyi a ransa abin da ake a yi irin wannan a haida dalili saboda haka ita ta nuna ita ce ba dole fa kawai ta san za a jira ta sai Allah ya sa tsotsayi ba a jira ta ba din tace to da na je na nemo sarƙata na dawo su suna tsammani ina ciki da aka suka ɗora suka yi tafiyar su nana Aisha da ta bada uzuri tace wa kana nisa'u idzaka khifafan mata a wannan lokacin ƴan tsiri tsiri ne ba su tara kitse ba ba su tara tsoka ba a irin wannan lokacin ne fa suka yi tsirarre ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsirewa manzon Allah dan ka gane labarin da bacin karo da ba tafka da rawara ta ce na tsere manzon Allah amma ƙarshen rayuwa da Allah ya kawo arziki da wadata muka ci nama muka ci abinci lafiyayye sai na yi kiba da haka da muka tsera da manzon Allah ya wuce To duk ƙibar da za a ce ɗan shekara sittin ya wuce ɗan shekara goma sha bakwai, kai ka san kwahin ba karami ba ne. Ta ce dalilin da ya sa manzon Allah ya wuce ni saboda mun ci abinci, mun samu nama, mun yi ƙiba, saboda haka na yi nauyi tana tafiya da ni. Irin da yadda matanmu suke a yanzu. A ce an fi son mai kahin wuya, sai su riƙa rami a su sun fito da shi ƙyaro-ƙyaro. A kwana biyu a ce an fi son mai ƙiba, sai suke shan shaka fahi. na daga nan haka bai kuma he na tan- na tankari ko sai ta tankara su yi kima kima to su ma mata a da haka take tace muka sha ba mu samu kiba ba a lokacin tace wannan yasa lokacin da aka dora ni ba su ma gane ba na ba yace abin da suke ci kawai dan ganyayyaki da dan burasa da dan waye da haka babu wani abu wanda ya nuna cewa ba na cikin wannan haudashi din bayan ta samu sarkarta ta dawo kawai ta tadda kuma a yari har yayi nisa yace faji'tu manazilahum wa laysa biha da'in wala muji nazo inda aka tsayar da zango aka tsayar da zango tace ba wanda zai yi ihu ba wanda zai amsa babu mai kira ba mai amsawa la da'in wala muji ba wanda zai ce cikanka ba wanda kuma in kace kat zai ce maka sannu tana bada labarin da ya gurin kayo babu kowa to me ya kamata ta yi ta bi su ko ta jira in ta bi su za a iya canja hanya za su iya ratsewa wata har abada ta bata kenan da haka a cikin hikimar ta tafiya ta tabbatar idan aka gane bata nan za a dawo saboda haka inda ta zauna a nan ta sake komawa ta zauna tana da kini za ta dawo test lady ce fa kai ka san wallahi ko an je kasar waje an dawo eh dama a bisa ma ka'idar test lady ce ta fi kowa daraja a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kusanci a cikin matan manzon Allah kuma yanzu da adalci ƙuri'ar ta ce ta fito kuma tana da yaƙini wallahi manzon Allah sai ya sa an dawo dinta tace da haka da naga babu kowa fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi wa zanantu anna alqauma sayaftatiduni fayarji'una ilayya tace da na sauna a guri na tace ina da yaƙini za a neman a rasa kuma za a dawo inda nake zaune fa baina ana jalisu fi manzili ina zaune a wannan gurin ghalabatni aini fa nimtu sai kawai bacci ido na yi nauyi kawai sai bacci wannan ke nuna maka irin aminci da ake da akwai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yar yarinya ka aure yarinya yar budurwa shekara goma sha biyar ka bar ta a tsakanin doka da garki karfe biyun dare lala me kike ji za faru in ta fara kwarara ihu sai abin da Allah madaukakin sarki yayi amma ita sai ta zauna a wannan gurin da take kuma ka duk wanda kaga ya zauna a daji har ya yake gingade har ya yi bacci kai ka tabbatar a cikin abinci yake tace ghalabat ni aini fanimtu To ka'idar a tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin tafiya ce ta sojojin musulmi ta sojoji dole akwai infantry ko sojojin kundin bala wanda su ne suke fara shiga gaba akwai uwar rindina akwai kuma yan baya wanda suke bibiyowa ko da wani abu zai biyo baya to a cikin sabon manzon Allah akwai wanda ya saukar da kanshi haka shine Safwan ibn al-Mu'attil as-Sulami az-Zakwani Safwan ibn al-Mu'attil shine shi baya in aka zauna anan aka yada zango to shi zai tsaya a bayan ku da kamar kilomita biyu shi kuma anan zai zauna idan ya ji alamar kun motsa kun yi gaba to shi ma sai ya taho shi amfaninsa shine wani ana tafiya hularsa za ta faɗi ya je sa wani a ajihu ta faɗo wani ya manta tarbinsa a ba tarbi ba kai abin kirki ko na eh to waɗanne abubuwa wani abubuwan hikimar ake bari a hanya duka shi zai tattaro sai rika sawa a cikin ajiyarsa ya rika sawa a cikin lefe yana tattaro yana zuba a dafi har ya ƙara sojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene lefe ne menene lefe na kayan aure na kayayyaki su ne lefe na na in ka je wajen masu sakar kaba akwai wani abu da suke kamar akwato haka da waye yana da murfi wani abu ne ake kira a bakin leba wani abu ne ake kira lefe asalin bahaushe da yake cewa kayan lefe kayan da ake sakowa a zuba a wannan jakar suna ake kira kayan lefe da haka to hima ya zo duk abin da ya tsinta ya zuba a cikin lefen shi an karu da hausa ɗaya ko na da abin da ɗauko ya zuba a cikin laifin shi yana tahowa kawai na Aisha ta ce ban ankara ba shi wannan ya taho inda nake kwance shi wa kenan Safwan ibn al-Mu'attil shi kuma garjin asuba da ta taho ya san mutane sun tashi sha biyun dare ko karfe ɗaya na dare ko biyu amma bai taso ba sai ya bari he da garjin asuba ya san kan ya ƙaraso inda mutane suka tashi hasken asuba ya yi saboda haka inda wani abu da aka manta to tabbas zai tsinta idan ya taho a cikin dare to tafiyarsa ba ta yi ma'ana ba ai zai wuce wani abin bai gani ba sai ce sai da ya bari an rasa sai da ya bari asubahi ta taho sai ya tunkaro wannan wajen nashi ya ce to ya zo daidai inda nake gari ya yi haske asuba ta yi ya ce fara'a sawa da insanin na'imun sai ya ga duhun mutum yana bacci fa'atani fa'arafani hina ra'ani wa qad kana yarani qabla an yudrib alayya al-hijab yace yana zuwa kaina sai ya gane ni, yana ganin ni saboda ai da yana gani na kafin a sa mata su fara sa hijabi fasai kafu birsir ja'i kawai yana zuwa yana ganin ta sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda bai taba tsammanin ganin abin da ya gani a wannan lokacin ba tace wannan inna lillahi ita ce ta tashe ni tace ina tahi ita ce na dauki mayafi sai na rufe kaina wannan yake nuna cewa hijabi kenan mata fuskar su suke rufewa yadda ba za a gansu ba fa kammartu wajhi da jilbabi na rufe fuskata da rigata tace wallahi ma kallamani kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'i tace na rantse da Allah wallahi bai ce mu uffan ba tace ni ban ji ya ce wata kalma ko kwaya ɗaya ba banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya gurfatar da raƙumin shi ya take hannunta ita kuma ta hau raƙumi ya kama alƙala ya yi gaba tace na rantse da Allah ban ji ya ce kat tun da na haura kuminsa ba ya aka yi kika bata ya aka yi ba ku tafi ba bacci ya kwahe ki dan alamar bude zance ko yace na rantsa da Allah daya bai gaya mun ba kawai dai na haura kumi ya jara kumi mun tafi da shi shi kuma da ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har zuciyarsa ta raya masa yanzu wannan matar da ya ɗauka zai kai ta yace ya tabbatar wani abu sai ya biyo baya kuma bai isa bai wuce bai dauki matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka tsinto sarkar mutane ka tsinto agogo ka tsinto hula kuma ka wuce matar manzon Allah da haka yana sani jarrabawa ce ta taho kuma dole ya aiki je ta dan bai sabai zo cewa manzon Allah na wuce matarka a baya kuma ka dauko hula ka bar matata a dole da matsala da haka kawai sai yace wannan inna lillahi da yake ya san akwai jarrabawa za ta biyo baya ta ce na rantse da Allah bai gaya mun ba bai faɗi kowace kalma ba ta ce ya ja dai raƙumin shi hatta a ta yana da jaisha ba a da ma nazalu mawghiri na fi nahari zahira ta ce yana tafiya da raƙuminsa bai ƙara yin magana ba har sai da muka tadda rinduna su kuma da garjin azahar ta yi rana ta yi kaifi sai manzo Allah ce to a tsaya a huta yanzu saboda kar a shigar da mutane cikin garjin rana da zafi sai ta a tsaya a huta to inda aka tsaya aka huta a nan ne shi kuma Safwan ibn al-Mu'attil sai zo da Nana Aisha saboda haka to yanzu an baro ta jiya da daddare yanzu ga rana ƙwaro-ƙwaro an kawo ta saboda haka to munafikai suka dauki abin da za su dauka tun daga wannan lokacin Nana Aisha ta ce fa halaka man halaka fi sha'ani wanda zai halaka wannan ita ce gabar da Allah ya so ya halakar da shi wa kana allazi tawalla kibarahu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul tace wanda ya dauki nauyin wannan al'amari ya kitsa shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine ya kitsa a gurguje na ga shi da tayi zan yi kokari in dunkule kissa tace muna komawa Madina kuma sai Allah ya jarrabe ni rahin lafiya sai ta kama ni wata kil sababin rahin lafiya zai iya fitowa fili wata take a daki a kulle sai aka barta a gungurumin daji ita kadai wataƙil sanyin wannan idan ya buga jikinta zai iya bata rahin lafiya. Wataƙil an yi doguwar tafiya a bayan raƙumi an ji an dawo wannan jijjigar jikin har zai iya bata matsala. Ta ce to lokacin da aka dawo sai rahin lafiya ta kama. Wannan rahin lafiya da ta yi wata guda tana wannan rahin lafiya. ɗin. Ana shigowa garin Madina aka ce ba ku ga abin da ya faru ba. Ya za a yi ta fice daga cikin akwatinta? Ya za a yi tun dare sai asuba akwai wani abu a ƙasa. saboda haka magana kit kit kit kit sai ta fara fita sai ta fara yawo ita na na Aisha tana nan a gida tana rahin lafiya a he labari yana zagaye cikin madina cewa wani abu ya faru tsakaninta da ita da safwan ibn al-mu'attil tun labari yana yawo ana yin kasa kasa har ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kuma duk karfin imanin mutum aka gaya maka wani abu da matarka sai ka ji wani abu a ranka da aka gaya wa manzon Allah sai ya samu damuwa a ranka tace na na Aisha tace ni na san na ga canji manzo Allah idan ina rahin lafiya rikicewa ki damuwa ki. tace amma tun da ya samu labari ina rahin lafiya in ya zo kofar daki sai ce kai fatikum ya jikin ku sai ya gaba baya jira ya ji ta ce lafiya ko ba lafiya ba ko ina da kaza ta yi kaza tace na Aisha tace wannan ne shine abin da yake damuna wai manzon Allah ina rahin lafiya amma daga kofar daki kawai sai ya jikin ku yayi gaba tace wannan shine yake harzuta ni ta ce ina nan ina nan labari na cin manzon Allah labari na cin garin Madina ni ban san me yake faruwa ba har na samu sauki har jikina ya warware da jikina warware ta ce sai na fita bayan gari da kuma baya al'adar mata a wani lokacin ta ce ba sa gina ban daki a gidajensu idan nan gidanka ne to balarabe kawai shine mai dan hali sai tafi kamar jakshin sai yayi ban daki a nan zai je yayi tsugunno amma ban daki a cikin gida ba a yi saboda balarabe yana ganin wani abin kazanta ce da ci ba mu kuma yanzu har cikin ɗaki ta ce to da muka tahi da daddare al'adar balarabe yasa to za ga yana da gun da yake kira ga'id gun da yake zuwa bayan gida shine asali ga'id ɗin, gurin amma daga ƙarshe sai aka mai da ga'id din shine abin da ake yi a gurin maza suna zuwa da rana mata suna zuwa da daddare to sai ka fito kuka fito da babar misbah yar uwa ce tana na Aisha dan haka duk wanda zai fita da dare a da mata biyu uku in aka je kowace ta kama gurinta wannan ta yi can wannan ta yi can in aka gama kowace ta kimfa sai a sake haduwa sai a dawo tace mun fita bayan gari da daddare tace uwar misahi ta yi tuntube tace ta isa misqahu Allah wadan dana wani tace ke wa uwa take tsina don ta tace hun baki san me yake faruwa ba tace me ko yake faruwa tace shine fa to anan ne aka fasa mata labari ta ce oke wannan shi ne kai fatiku ta ce na rantse da Allah abin da ya kai ni ban yi ba kuma ban ƙara ji ba nan da nan kawai ta ji komai ya ɗauki rai lafiya ta dawo sabuwa ta ce na kaɗo sai na dawo gida manzo Allah yana shigowa sai ta ce kamin izini in koma wajen mahaifana haka ake yaji a musulunci ba za ka zo gida ba ka tada matarka ba ta nan ya aka ce ta yi yaji wata muguwar ba ta Kaduna ba ta Kano ta san in ka tashi kawai Kano za ka tafi sai ka ce wala ba ta zo ba to ta za a yi Kaduna sai ta tafi Kaduna a ita kuma can ta samu wani kanan babar ta a Maiduguri muguwa sai ta ce kamar izini in koma wajen mahaifana sai ce jiki Nana Aisha ta tafi wajen mahaifanta, tana zuwa gida ta ce, Ina so in tabbatar da abin da kunne na ya ji. Gaskiya ne, in ja a kumfa sai kumbi na ba'in fata bayan. Tana kuma ta samu mahaifiyarta. Ta ce, Wai da gaske ne mutane suna cewa kaza da kaza a kaina? Sai ta ce, Ki sauƙaƙa ma kanki. Ba wata mata da Allah zai sa mata alluri da kwarjini. Tana da matsayi a wajen mijinta, ba sai ta ji maganganu. za a ce ta tsafe shi ta masa asiri ita ce bora asiri suke yi manna suke yi me suke yi ta ce ba wata mace sai an faɗa ta ce ki haƙuri ta ce na fahe da kuka ta ce na san labari kenan ya kara ɗaya madina tunda ni na ji mahaifiyata ta ji ta samu mahaifinta wai haka ne abin da mutane suke faɗa ta ce ki haƙuri in kina da gaskiya Allah zai fidda ki to wannan tafiyar ta gida shi kuma sai ƙara ta da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dama a matsayin sa na annabi duk gari ana gulmashi dan gulmasa ake ai matar manzon Allah ba a taɓa matar ka a ce ba kai aka taɓa ba dan haka manzon Allah sai ya samu damuwa ai abin ya shiga shi dan haka sai ya kira manya manyan mutanensa guda biyu ƴan cikin gida ya kirawo Zaid ibn Harisa ibn Thabit ko ko ibn Harisa ibn Harisa ko ya kira Zaid ibn Harisa ya kira Ali ibn Abi Talib waɗannan duka in gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace ina hada ku da Allah me kuke gani dangane da al'amarin matata zai yace ya rasulullahi nana Aisha tana kaunarka kuma wallahi ba ma mata zaton komai sai na alkhairi ba ma mata zaton komai sai alkhairi ka sa sauki a ranka Aliyu dan Abi Talib sai ya ce mata suna da yawa a duniya in ka ji kana da damuwa kawai Allah bai takura ka ba wasu malamai suka ce wannan ita ce gabar rahim fahimta ta farko akan nana Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita mace in dai ka taba gaya wa mijinta wata kalma ɗaya mara daɗi akan ta ba ta yafewa shi zai ka ga ya faɗi abin da yake daidai Ali Adamu Labi ya ce ai Allah bai takura ka ba Allah ya baka dama ka auri duk wanda kake so ka zo ka tada hankalinka akan wata mace guda ɗaya wannan bata manta ba amma dai ya samu yaƙini sai sake da Zaid ibn Hasabin sai yake cewa ka tambayi yarinyarta inda wani abu na rashin gaskiya za ta baka labari sai manzo Allah ya kira Barira bai wadda manzo Allah ya da na Aisha ta bayanta ta ba da sabunan kuɗin fansarta ukiya 40 silan azurfa 400 kenan ko sai tambaye ta ko 4000 tunda duk ukiya sile 40 ko kuma ta ba da 40 1600 kenan sai ya kira ta dai a takaice ya ce me kike gaya mana danna na Aisha akwai wani abu da kike shakku a kan shi ta ce wallahi babu ta ce ni tsamana da nana Aisha in na ga laifinta abu ɗaya ne ta ce shi ma kuma yarinta ne kawai za ta zo ta kwaɓa kulli tana so ta yi waina ko ta yi gurasa sai ta fara gyangyaɗi in ta fara gyangyaɗi ta yi bacci a gurin wani lokacin har akuya ta zo ta ci ko ta cinye ta ce in tana da aibu a duniya wannan ne ni kuma duk mai karamin shekaru ba ka raba shi da bacci ta ce amma wallahi ban san wani abu na bacci a rayuwa sai wala ce bara mu je wajen kishiyoyi ai kishiyoyi idan akwai matsala ba sa boye ta sai kira Zainab bintu Jahash Zainab bintu Jahash ita ce sa'ar nana Aisha a gidan manzon Allah ita ce abokiyar karawarta yadda ka san kowane gida akwai group A da group B gidan manzon Allah ma akwai group A da group B group A bangaren nana Aisha gurbi bangaren Zainab. Ita Zainab tana ji ita ma da ƙarfinta da ƙuruciyarta. Allah ne ma ya sabo ta ya ce manzon Allah ya aura. Za ka duk abin da kike ji muna ji da shi. Nan su jefa nan ma su jeho magana. Haka gidanka in dai ka ajiye mace sama da ɗaya biyu uku. Kawai kai haƙuri da 'yan ƙananan maganganu. In baka ajiye ba kuma da kai da ita za ku rika yi kawai. Za ka yi tambayi Zainab. ya ce me kike tsargi a kan na na Aisha kin ga wani abu wanda yake sa zato ta ce ya rasulullahi ahami sami'i wa basari manzo Allah da mun asiri kada kunne na ya ji abin da zai jawo mun bala'i kada baki na ya furta abin da zai jawo mun bala'i ta ce wallahi tallahi ban santa da wani aibu ba so duk matar da take da sharri ko kowa ya rufa mata asiri banda kishiyarta da haka duk wanda zai ɗauko mace in zai kawo ta gida ya san me zai kawo saboda matan koda yana jifin za su zauna lafiya kalau matan ba za su bari su zauna lafiya kalau ba shi yasa an ka ɗauko wata mara asali ka kawo ta gida koda za ka zauna da ita kai lafiya kalau matan gidan ba za su bar ta ba eh ni dai da ubana wallahi ba su bar ta ba a kaga kenan inda wani abu wallahi kishiyoyi sun tano shi ta ce wallahi manzon Allah ban san komai ba wannan ya sa manzon Allah ya ji ƙarfi a ransa ƴaƴan gidan shi da Zaid da Aliyu ba su faɗi wani abu na ɓacin rai ba baiwar gidan shi Barira ba ta faɗi wani abu ba kishiyoyinta ba su faɗi wani abu na ɓacin rai ba sai manzon Allah ya hau bari ya ce wani ya cutar da ni cutarwa ta kai har cikin iyalina wani ne zai hutar da ni sharrin wannan mutuma wani ya miƙe hau ya rikici ya fake barke a masallaci saboda ɗan ƙabilar Ausu ne wanda ya kawo magimar ɗan Khazaraj ne sai kawai saboda ba ɗan ƙabilar ku bane ai da ɗan ƙabilar ku ne da za ku goyi baya da ɗan garin ku ne da ba ku ba shi kariya sai ku sayar magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya yafa mata ruwa ta lafa daga nan sai koma gidansu nana Aisha ya taho kenan me ya lallaba matarsa wata ƙil kuma akwai biko a cikinta yasa matarka in ta tafi abin lafi kabita haka Allah ya ɗora mana da haka ya zo gidan suna na Aisha yana zuwa ya ce inna alhamdulillah ya istirja'i ko ya kutubatul haja ya ce na na Aisha in kunti almamti bi zambin fastaghfirillah wa tubu ilayhi in kina ji kin yi wa Allah kuskure ko laifi ki nemi gafarar ubangiji ki tuba zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki zai yafe miki Allah mai yafiya ne in kuma baki da laifi to Allah zai baki mafita ta ce na Aisha ta yana gaya mu wannan kalmar sai ta ce hele kwar kwar kwar kwar ido na ya tsinke da ruwa sai ta ce baba ki bashi amsa ta ce to me zan ce mashi baba abubakar kenan ta ce ka bashi amsa ya ce me zan ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ce to ni ban san abin da zan iya faɗa ba sai abin da baban Yusuf ya gaya wa ‘ya'yan shi. Aka ce saboda bacin rai da damuwa ta manta sunan annabi Yakub alaihi salam. Me annabi Yakub ya gaya wa ‘ya'yan shi? Na? Innama ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma ba ita ba madina fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasbu tace ba abin da ya dace da ni face nayi hakuri hakuri kuma yana da maranarsa. Kurkuri bai taɓa yin rashin rana ba, ta ce ina faɗin wannan kawai sai kuka. Kuma tun ran da ta zo gida jiya kenan da daddare ta ce kwana ta yi, ita hawaye bai tsaya ba, kuma wallahi kukanta bai lafa ba. Ta ce haka ta kwan, haka ta wuni, har zuwa wannan lokacin da manzon Allah ya shigo. Wannan an yi wata guda da faruwar wannan al'amari ɗin kenan. Manzon Allah yana shigowa kuma ya sace faɗan wannan. Ta ce sai na sake tsincewa da kuka sai na tashi na koma na kudindina a kuryar ɗaki. ta ce manzan Allah na wannan gurin kowa na gurin sai kuma wahayi ya sauka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce sai na ga alamun irin abubuwan da manzan Allah ke yi idan wahayi na sauka a gurin shi ta ce yana gama karɓar wahayi yana miƙa sai ce abishiri ya Aisha ya ce albihirin kina na Aisha yana ce albishirin ki sai wata ce ta hike je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta san faɗa ya kare sai ta ce wallahi Allah kaɗai zan godewa don shi iwar kaddai yanzu tana da buƙatar ta yi sujada ta yi ma Allah godiya kafin ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka saukar da ayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa nana Aisha innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum ma iktasaba min al ithm wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim har zuwa ayoyi guda goma Allah ya saukar da su ne don ya wanke na na Aisha ba ta da laifi ba ta da kuskure shudunta ta aka yi ba ta bata suna aka yi kuma wannan an saukar don a faɗi darajarta da alfarmarta ita ma ta ce ni na tabbatar Allah zai wanke ni ta ce amma wallahi ban taɓa tunanin ina da matsayin da Allah zai saukar da ayar da za a karanta saboda ni ba ta ce ni tunani dai kawai manzon Allah zai gani a mafalki ko wanda suka kira magana za su ce ƙarya suke yi ko kuma a yi kuran ƙarya kai wa ya gaya maka kai wa ya gaya maka a gane ƙarya suke ta ce wallahi na tabbatar zan fita amma ban taɓa tunani Allah zai saukar da aya saboda ni ba ta ce sai gashi Allah ya saukar da aya ɗai ɗai ɗai ɗai har guda goma a saboda ni in muka bi kissar kuma gobe insha Allah ta'ala za mu tadda ayoyi ne har guda goma sha shida goma saboda ita shida kuma da sauran dan wa'azi ga al'ummar musulmi da kuma abin da mahaifinta Abubakar kada Abubakar Siddiq radiyallahu anha ya faɗa anhu ya faɗa muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin